ku biyo marabanku kamar yadda jawabi ya gabata a taken wannan bidiyo insha yau za mu koya muku yadda ake installing na bitmate app original so da dama za ka ga mutum ya ya tashi ɗauko wannan app ɗin ya shiga play store ga mai android ko app store ga mai iphone misali ga mai android yakan shiga play store ya tafi search ya rubuta misali bitmap app shi na ya danganta da abin da ka rubuta bari shiga wannan bitmap video download 2019 ɗin sai ya yi search za ka ga an watsa maka falloji kala daban-daban masu alaƙa da juna na wannan abun da ka nema wanda hakan yakan sa ka ruɗa ka kasa gane hakikanin bidimet app ɗin domin za ka ga app kala daban-daban suna ɗauke da kalma ta bidimet misali bari mu duba ku gani ga wani bidimet an gani zone gm ta ci gaba ga wani bidimet app ga shi nan bari gani ga wani bidimet 2020 da wani bid app shi kuma ga wani met solish ga wani shi ma hd video da loader bidzone ga wani met all video download shi ne za ga kala daban-daban sai ka rasa ma wanne ne haƙiƙanin original bidimit ɗin da kake so kai download wanda hakan zai sa ka rudani ka kasa gane cikakken original ɗin da kake bukata ka ɗauku saboda haka idan ka tashi kar ma ka shiga wani play kawai tafi kai tsaye operak misali idan ka shiga ta opera ni zan shiga ta google chrome kawai sai ka shiga ɓangaren search sai ka rubuta misali ok w w w dot bidmate bidmate of dot com gashi ya kawo maka wannan mai bulu ɗin sai ka klikin a kansa to gashi kai tsaye ya kai mu game shafin yanar gizo-gizo na bidmate to a nan ne za ka iya downloading na hakikanin bitmate original a gani official download saboda haka sai ka danna wannan alama ta official download din chrome need storage access to download ma'ana browser tana buƙatar a bata wajen da a ce downloading bari wajen da continue allow this type of file can harm your device do you want to keep bitmap ma'ana shi irin wani application ɗin zai iya cutar da mai wayarka kana so still dai ka yi downloading ɗinsa kamar wani ake maka kenan tunda kana buƙatar amfani da bidimin kuma shine original wanda kake buƙata na website ɗinsu wannan wani ne da waya ko kuma Google suke maka tunda already ana amfani da shi kuma shine original ɗin ba ruwanka da wannan jawabin sai ka danna OK gani gashi nan ya download gashi open sai wajen nashi gashi install blocked ma'ana an yi block din installation din saboda haka for security your phone is set to block installation of apps obtained from unknown sources saboda tsaro wayarka an seta ta da yadda mai za ta yi blocking din application da aka samo su daga source din da ba a san shi ba sunan waya sun ɗauke shi a matsayin mai an samo shi ne daga source ɗin ma'ana tushen da ba a san shi ba saboda haka sai ka shiga settings ta cikin wayar ka buɗe inda aka seta cewa application inda ba a gamsu da shi ba ba za a bar shi a yin installing ba sai ka danna ok ma'ana ka yadda a yin installing ɗinsa shi kenan sai installing misali sai ka shiga settings gashi unknown sources wannan unknown sources din sai ka danna shi kamar haka gashi nan ba sai ka tsaya dogon turanci ba a danna ok gashi nan ya kunnu sai ka koma baya in ka koma baya misali sai ka danna gane sai ka ƙara danna wannan download din gashi ga shi na downloading to yanzu ya gama sai ya ƙara na open ok ku danna open gashi yanzu kun gani ya bada dama a yin installing ga wajen install na sai ka danna shi Muna fata idan wannan shine farkon ziyararka na majalla TV, ka duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar subscribe, jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna shi. Ta hakan ne za ka samun sabbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura su kuma a kan lokaci. Mun gode. Yawwa, mu yi haƙuri ga shi nan ne yake. ɗan jira yawwa gashi yanzu ya gama bari mu danna don mun danna don sai kawai mu fita gaba ɗaya mu je kan screen ɗinmu yawwa sai mu click akan shi kamar haka gashi nan a kawo mu gashi nan videos na kala-kala na shi wannan readmade app original ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku danna mana like sannan ku yi share abokan arziki domin su masu amfana idan kuma baka na subscribing ba na fata za ka danna shi na gode